Hukumar hana fasakwabri ta ƙasa reshen jihar Katsina ƙarƙashin jagorancin DC Dalhawada sun samu nasarar kama kayayyakin da ake shigowa da su ba bisa ƙa'ida ba. DC Dalhawada ya bayyana hakan a lokacin da ake wani holan mai shela. Sakamakon wannan aikin da muke jajircewa shine wannan karin kuma gashi mun zo da wasu kaya da muka kama. Cikin wanda muka kama akwai motoci har guda goma sha uku. wanda cikin su mun nuna muku akwai irin za mu je za mu zagaya da su za gani akwai su Corolla akwai su Highlanders akwai su Lexus akwai abin da ake kira motocin da ake daukan kaya turanci muna ce musu convey convey amin I mean conveyance vehicle to gabaki ɗin su a yanda kamar bangaren mu na ma'ana masu kula da harkar daraja da ake valuation sun fito da abin da suka fito da shi daraja waɗannan kayayyaki na motocin gaba ɗaya miliyan wajen 42 sannan akwai kayan kamar yadda aka saba shinkafa da aka ce ba a sa a ganta an so mu samun ci gaba ƙasa ana yin shinkafa yar gida yau ta fito yar gidan nan ba kai suka bambance ma a ƙarshe ma na ta ma fi yar wajen kyau da daraja saboda wannan an yi ta bana ta fito bana wacce da ta fito wajen shekara goma ko ashirin baka ma sani ba an buga mata ke muka danta abin nan wannan ga ta gida lafiyayya to dai ta wajen na yanzu mutane suna nan da taurin kansu ba su daina ba a dalilin haka mun samu sama da buhu ɗari uku da wani abu kudin sa ya fi sama da miliyan bakwai da mun samu man girki din da aka hana shigo shi muna da gida gida muna da hanyoyin mai da yawa a gida man girki nan gashi mun same shi saboda zakka bakwai shi ma sama da miliyan biyu da gashi mun samu akwai irin su spaghetti akwai irin su macaroni akwai irin su kosu akwai irin har su masara ma an shigo da ita daga wajen nan so duk waɗannan abubuwan su kuma aka samu sama da wajen miliyan goma sha takwas a takaice gaba ɗaya yau abin da muka kama a wannan lokaci irin rana ya ce tun daga ranar 8 na watan yuli har zuwa yau uku ga watan agusta ɗin nan allah sati uku da ɗan wani abu mun samu kaya da suka yi daraja sama da miliyan 60 da wani dc dalhawada ya yi kira ga jama'ar da suke fataucin kayayyaki da ake shigowa da su daga kasashen ƙetare da su guji shigowa da kayayyakin ba bisa ƙa'ida ba domin hukumar na nan na aiki ba dare ba rana wannan asara ce a wurin mutane to sai kokari man su san yadda za su yi su dawo hanya da ake kiransu a kai idan su rage wannan asara su zo muna da hanyoyin da za mu nuna musu kamar da gwamnati tarayya ta fitar da su aikin mu ne nuna mu ga hanyar gwamnati ta fito da su ga abubuwan da ta bayar na ta kara mu karfin gwiwa don harka ku nasara ku yi arziki shine burin kasa ba ku faɗa cikin talauci ba hanyar su mu hanyar ta talauci fatan da muke ku faɗakar da mutanen nan su rinka amfani da wannan dama da aka samu a rinka samun mutanen da za su fahimci al'amuran nan su dawo kan turba ne kyau yadda da musu izina ga sauran mu dai ba za mu haƙura ba insha Allah duk inda suka zamu bi su duk da ba su ko zamu yi kokari mu da babban dibata ko ba mu iya hana su moga ɗari bisa ɗari ba to in Allah ya rufa mu cikin kankanin matsayi ta dawo kasan kasa wannan alƙawarin da muke mutu ƙarshen rahoton kenan Sani Sa'idu Farfaru bakandamiya Damiya Talabijin